ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dage. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A cikin shirin namu da yau za ku ji inda aka kwana dangane da yajin aiki da malaman jami'ar jihar Gombe ke yi wanda ya shiga mako na hudu da fatan za a yi sauraro lafiya. Kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Yanzu haka dai malaman jami'ar jihar Gombe sun shiga makonni kusan hudu kenan na yajin aikin sai baba ta gani dangane da rashin biyan su haƙoƙinsu na tsawon shekaru da suka shuɗe. Shugaban ƙungiyar malaman jami'ar Dr. Suleiman Salihu Jauro ya yi wa wakilin Abdulha Muhammad ƙarin bayani dangane da wannan yajin aiki da suka shiga. A takaice kamar yadda ka tambaya duk inda ka ga ana yajin aiki ba ana yin ta bane saboda ana so a yi ta kuma ba wai a daɗin rai ba ne matsaloli ne wanda aka gagara daidaitawa suka kai ga wannan to ita kungiyar mu kuma ta bi duk hanyar da ya kamata ta bi abu dai ba a shawo kanta ba to matsalolin kamar haka ne akwai memorandum of action da muka yi signing da gwamnatin jihar Gombe a 2021 watar januari a lokacin da kuɗin makaranta na wata-wata da yake ba da makaranta kamar subvention kenan ya gaza mu kuma muka hango matsaloli da university za ta shiga sai muka tuntuɓi gwamnati don lokacin har ya kai gama kamar za a yi yajin aiki kamar haka da sai aka samu masalaha muka shiga mu yarjejeniya kamar haka ta farko akwai maganan karin kuɗi na shigowa wata-wata na jami'a wanda da ita ake gudanar da tafiye-tafiye da harkan tsare-tsare da biyan albashi na ma'aikata da dai yadda university take gudanar da tafiyanta to mun ce wa yarjejeniya da gwamnati a wannan lokacin da yake ana cikin yanayi na tattalin arziki na tattalin arziki yayi kasa za su ba da naira miliyan goma goma ƙari akan wannan kuɗin kowane wata har zuwa lokacin lokacin da tattalin arziki ya farfado kuma sai su kara wani abu a takaice dai university ta samu wannan na watan january da february a 2021 bayan nan kuma gwamnati sai ta dakatar da wannan akwai kuma matsala na biyu akan harka na wannan na kuɗi akwai yanayin aiki da ya shafi aiki na malamai wanda a ka'idar aikin in ka koyar da kamar kana faculty of science ko kana social sciences in ka koyar da ɗalibai ya wuce talatin to ka yi aikin da ya wuce naka don haka kuma ya kamata a biya ka abin da ya dora akan wannan aiki yake to kuma kaga yadda sha'anin uh, jami'o'in yanzu suke sai kaga malami ɗaya yana koyar da yara dalibai dubu biyu da ɗari biyar ɗari biyar dubu ɗaya haka dai ba yadda ba ta kamawa ba ma inda zaka je ka samu cewa akwai malami ɗaya yana koyar da ɗalibai talatin a jami'an nan babu ita sai wannan kuɗin wannan sai ya jawo wannan haƙoƙin malamai da suka yi aiki fiye da nasu ya taru da yawa to a cikin wannan yarjejeniya gwamnati sai ta yi alƙawarin cewa nan take za ta ba da naira miliyan 250 a shekara ta 2021 kenan sauran kuɗin kuma da ya taru duka za su ɗauke ta a budget na 2022 wanda sai a biya sai kuma suka sake ɗaukan wani mataki na gaba suka ce to ai in ma yana taruwan ai za a samu matsala sai muka kai wa yarjejeniya da su cewa don saboda wannan kuɗin ya daina taruwa za su ba da naira miliyan 250 kowane shekara da ita za a riƙa biya ana ba da wannan to a takaice dai maganan da nake gaya maka tun da university ta karbi wannan kuɗin sau ɗaya na 2021 kenan miliyan 250 to gwamnati dai har yau bata waiwaye mu akan wannan kuɗin ba akwai kuma matsala da ya shafi inganta aikin ma'aikata ka san yanayin aikin mu na nan na jami'a in kana da masters akwai matakin da ba za ka wuce ba in baka da PhD akwai matakin da ba za ka wuce ba akwai numban conferences da in baka je ba akwai shi ma za ka tsaya a wani matsayi dole sai ka yi to wannan abubuwan ɗawainiyan kuma duka yana kan tet fund ne university kuma ta girma shi ne muka kai alkawari da gwamnati cewa daga wannan aluf dubu biyu da ishirin da ɗaya za su ke bada naira miliyan hamsin to a takaice dai yanzu shekara hudu ya wuce ko kobo ba ajiye a wannan ba to kaga matsala dai to wannan matsala na kuɗi kuma gaba ɗaya da muka yi magana da shi yanzu haka ta haifar da wani babbar matsala a cikin jami'a wanda kuɗi naira miliyan eh, kuɗi subvention da yake shigowa cikin makaranta wanda tana nan a yadda take tun 2019 har yanzu ba ƙarin digo akai kaga yadda yanayin rayuwa ya soya to wannan kuɗin yanzu baya isa rike jami'a dole ta dawo jami'ar makarantar ta sa kowane department yanzu ita take cin gashin kanta take gudanar da take karban kuɗi a hannun ɗalibai wanda za ta gudanar da al'umuranta na yau da komai wanda ya janyo haka aka ɗora wa ɗalibai biyan kuɗi daga wanda yake biyan naira dubu bakwai har zuwa naira dubu hamsin bayan ya biya kuɗinsa kuɗin makaranta akai da ita yake gudanar da department to kaga dai matsalan da university take ciki yanzu to sai dai kuma a ta bakin kakakin gwamnan jihar gombe alhaji uba misli ya ce gwamnati na iya bakin kokarinta domin warware wannan matsala ai ita gwamnati kam a kullum tana cikin aiki ne wato kamar da da yake cewa government is continue kullum ana ciki wannan ayi wannan a warware wannan ne a shiga wannan a warware wannan a shiga wannan to haka su ma matsalar tasu haka take in an warware wannan suka zo da wannan a warware wannan haka ake ta yi kuma har wannan gabar da ake ciki so ba maganar abu ya ci ya ci cinyewa mu dama abin ma da ya dame mu har muka nuna rashin jin daɗin mu game da abun ne yadda ba su bi hanyoyin da ya kamata su bi idan mutum zai shiga yajin aiki ba misali ai ana rubuta ma gwamnati ai eh, za mu shiga yajin aiki saboda ba ku mana kaza da kaza ba wataƙila kuma har a kai ga matsayin da za a zo a rubuta cewan to yanzu mun ba da ultimatum ko mun ba da mun shiga warning strike na lokaci kaza so duk waɗannan ana yin su sai har a zo gabar da za a zo makura shine ta ƙarshen ƙarshe wanda ba abin ba shine ne anti strike to tunda ba a yi hakan ba tunda haka ba mu damu ba tunda mun riga mun fara warware matsalolin su kwanan nan ba a jima ba eh, majalisar zartarwa ta jihar Gombe ta yi zama a cikin haƙoƙinsu da suke magana har gwamnati ta amince da a biya su kuɗi naira wajen miliyan biyar, kuma alhamdulillahi gwamna ya sa hannu an amince da fitar da wannan kuɗin a biya su. Da suma ma'aikatan jami'ar ta jihar Gombe sun bi tsawon takwarorinsu malaman jami'o'in domin shiga wannan yajin aiki kamar da shugaban nasu ya shaida ma wakilinmu Abdulwahab Muhammad. Sunana Comrade Ahmed A. Muhammad chairman na kungiyar da ba malamai ba na Gombe State University sune non-academic staff union Gombe State University. Abin da ya sa muka tafi yajin aiki saboda wannan waɗansu matsaloli ne wanda muke da su shekara da shekaru wanda kuma gwamnati bata iya ta warware mana su ba. So a dalilin haka mun yi shi a rubuce mun yi shi a magance ce mun kuma bibiyi gwamnati mun bibiyi wannan governing council mun bibiyi management matsalolin da na gombe state university gaskiya suna da yawa wannan yanzu haka muna bin gwamnati bashin shekara goma wanda ya shafi daga 2015 2016 da 17 da 18 da 19 2020 2021 2022 2023 da 2024 muna bin wannan gwamnati bashin wa'in nan na shekaru nan amma har yanzu ba a biya mu ba to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Ruha Muhammad sai kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham naku baban gida Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku